Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsiya ki ba mu musha Assalamu alaikum masu kallon barkamu da wannan lokaci Za ku saurari labaran duniya daga nan gidan TV Mike labari TV A yau muna Juma'a 21 ga watan Rajab shekara ta 1445 Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyu ga watan Fabrairu shekara ta 2024. Ga kanun labaran. An ayyana cewa kaso ɗaya cikin ɗari na ma'aikatan Najeriya ba su da amfani. Sannan ku ji cewa an zargi ƙungiyar dattawan Katsina da cewa ba su zaɓi shugaba Tinubu ba a zaben da ya gabata. A nan kuma wata gobara ta yi sanadiyar kashe mutane tare da jikkata fiye da mutum ɗari uku. sannan daga ƙarshe ku ji cewa ƙasar Isra'ila ta saki Falasɗinawa mutum ɗari da 114. Sunana Aisha Isa Ibrahim, sai ku gyara zama domin jin labaran bi da bi. Kusan kashi 81 cikin ɗari na ma'aikatan Najeriya ba sa wani ɓangare da ke samar da ci gaba ga tattalin ƙasar. Hakan ya zo ne ta bakin shugaban kwamitin da shugabar ƙasa ya kafa na manufofi da tsare-tsaren kuɗi da sauye-sauye a haraji, wato Tauyo Oyedele. Oyedele ya ce duk da cewa yawan marasa aiki a Najeriya kaɗan ne inda yake kaso 4.2 cikin ɗari. Yawanci 'yan ƙasar masu aiki ba su da wani amfani na ƙwarai ga tattalin arzikin ƙasar. Mr. Oyedele ya ce Najeriya na mataki ɗaya ne da Birtaniya wajen yawan kashin marasa aiki yi wato kaso 4.2 cikin ɗari. Kuma abin da ya sa kenan har yanzu Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fi talauci a duniya. ya ce akwai mutum sama da biliyan ɗari da sha uku da ke cikin fatara a Najeriya a shekara ta 2022 kuma yana ganin shakka babu yawan a yanzu ya fi haka domin a lokacin ba a janye tallafin mai ba da kuma daidaita farashin canjin dala. Shugaban kwamitin na wannan ya wannan magana ne a wajen taron koli na kasuwanci da zuba jari na Afirka a yau Alhamis a garin Legas. Oyedele ya ce kasancewar Najeriya ba za ta iya sauya a alƙiblar tattalin arzikin duniya ba, amma yin sauye-sauye da manufofinta ka iya taimakawa halin tattalin arzikin da ake ciki a cikin ƙasar, kamar yadda BBC Hausa ta rawaito. A nan kuma an bayyana cewa dattawan An ayyana cewa ku da kuka kasa kawo Tinubu jihar ku har kuna da bakin magana? Wannan ya zo ne ta bakin ministan tsaro Bello Matawalle. inda yake mayar inda yake mayar da martani ga kungiyar dattawan Katsina kan maganganun da suka game da kwashe kayan faɗaɗa aikin filin jirgin Katsina. Karamin ministan tsaro kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalla ya ce abinda kungiyar dattawan Katsina ta yi na maganganu game da sha'anin mulkin Tinubu abu ne wanda bai dace ba. A sakon manema labarai da ya fitar yau Alhamis a Abuja, ministan ya ce Abin da arewa take bukata yanzu shine tsaro da kare rayuka da dukiyoyin al'umma amma ba wai kalaman da za su iya kawo raba kawuna da sauran al'ummomin da ke sauran sassa na Najeriya ba kamar yadda Katsina Daily News ta rawaito daga kamfanin dillacin labarai na ƙasa wato NAN za a iya tuna cewa ƙungiyar ta dattawan da sun kira taron manema labarai inda suka nuna rashin jin daɗin su game da batun kwashe wasu kayan aiki na da filin sauka da tashin jirage na Umaru Musa 'yar Aduwa da ke Katsina zuwa Legas da kuma lokacin da kuma tsokacin da suke yi na batun nuna rashin amincewarsu da batun sauyawa ma'aikatan jiragen sama da wani sashi na babban bankin Najeriya duk daga Abuja zuwa Legas. Ƙungiyar sun umarci shugaban ƙasa Tinubu da ya dakatar da waɗannan ƙudurori nasa ko ya sami cikas na ƙuri'un 'yan arewa a zaben shekara ta 2027 da zai nemi tazarci. Matawalla ya ce, waɗannan maganganu maganganu ne waɗanda ba su dace ba, kuma suna iya kawo rashin jituwa tsakanin al'ummar arewa da sauran al'ummomin Najeriya da ke sauran sassan Najeriya. Ya ƙara da cewa shin dattawan Katsina suna da damar yin magana da yawon al'ummar arewa gaba ɗaya? Ta ya dattawan za su ta ya dattawan da suka gaza mara wa shugaban ƙasa da tsohon shugaban ƙasa Buhari da ya fito daga cikinsu baya a ci zaben jihar Katsina a zaben da ya gabata amma sun zo suna waɗannan kalamai na ganganci wai da sunan al'ummar arewa Dattawan Katsina sun manta yadda suka yaudari Buhari da shugaban ƙasa Tinubu saboda gazawarsu. Saboda gazawarsu ai shugaban ƙasa Tinubu shi ya lashe zaben jihar Katsina da ake gudanar a shekara ta 2023. in ji matawalle daga ƙarshe ministan ya ya ba ƙungiyar dattawan shawara da su ƙara tunani sannan su daina kawo ruɗu ga duk abubuwan da za su iya kawo rashin haɗin kan al'ummar ƙasar nan a nan kuma za ku ji cewa wata gobara ta tashi a cibiyar sayar da gas wadda ta kashe mutane tare da jikkata fiye da ɗari uku a ƙasar kenya 'yan kwana-kwana na ta ƙoƙarin kashe gobarar da fashewar gas ɗin ya janyo a unguwar embakasi da ke nairobi inda jami'ai ke cewa akalla mutum biyu sun rasu tare da fargabar cewa za a iya samun ƙarin mace-macen. An samu gagarumar fashewar a wata cibiyar sayar da gas na girki a Nairobi, babban birnin Kenya, inda akalla mutum biyu suka mutu kuma mutum ɗari uku suka jikkata, kamar yadda ƙungiyar bayan da agaji ta Red Cross ta Kenya da kuma jami'an suka bayyana. Lamarin ya faru ne a ranar Alhamis da daddare a cewar wasu ganin. ana fargabar cewa za a iya samun ƙarin mace-mace. Ma'aikatan bayar da agajin gaggawa daban-daban sun kubutar da mutum ɗaya, inda aka kai su cibiyoyin kiwon lafiya da ke Nairobi, kamar yadda ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta Kenya ta bayyana ranar Juma'a a shafinta na X. Ta kuma ƙara da cewa an yi wa mutum 27 magani nan take a wurin da al'amarin ya faru. bidiyoyin da aka ɗauka a unguwar 'yan bakasi sun nuna 'yan kwana-kwana suna ƙoƙarin kashe gobarar wani mai magana da yawun gwamnati ya bayyana cewa ana ƙoƙarin cika tukwanen iskar gas ne a lokacin da gobarar ta tashi da misalin ƙarfe sha biyu na dare ranar alhamis wasu gano sun bayyana wa kafafen watsa labarai na ƙasar cewa sun ji motsin ƙasa yayin bayan fashewa Dan ƙarshe kuma za ku ji cewa Isra'ila ta saki ƙasar Isra'ila ta saki Falastinawa mutum 114 wanda aka yayyana cewa mafi yawansu sun samu karaya. Hare-haren da Isra'ila ta kwashe kwana 118 tana kai wa Gaza sun yi sanadiyyar mutuwar aƙalla Falastinawa dubu ashirin da sannan suka jikkata mutum dubu sittin A yayin da Tel Aviv ke ci gaba da lugudan wuta babu ƙaƙƙautawa a yankin. Isra'ila ta saki Falasɗinawa ɗari da wanda aka ayyana mafi yawancinsu sun samu karaya. Hukumomin Isra'ila sun saki Falasɗinawa ɗari da da suka haɗa da mata hudu, da sojojin Isra'ila suka tsare a lokacin farmakin da suka kai a zirin Gaza a baya-bayan nan. Wani jami'in Falasɗinawa da ke kula da mashigar Gaza ya bayyana cewa an sako Falasɗinawan ta hanyar mashigar kasuwanci ta Karim Abu Salim, wacce aka fi sani da mashigar Karim Shalom. a kudancin Gaza. An kai mutum goma daga cikin mutanen da aka sako ciki har da wata mata zuwa asibiti a birnin Rafa saboda yanayin lafiya. Wata majiyar lafiya ta ce sun samu karaya mai muni musamman a hannayensu da kafafunsu sakamakon dukan da sojojin Isra'ila suka yi musu a hannuwansu. Wasu kuma sun samu toshewar jini a wuyansu da kawunansu. yayin da wasu kuma ke fama da wahalar numfashi da raunuka da sagewa da kuma kumburin hannayensu in ji majiyar ƙwararru kan kare haƙƙin majalisar ɗinkin duniya sun yi kakkausar suka kan ƙaruwar 'yan jaridun da aka kashe da ake kashewa a gaza suna masu yin allah wadai da wata dabarar da gangam da isra'ila take yi don rufe bakin masu aika rahotanni ta ƙara da cewa da wuya a ga wani yanayi da aka kashe 'yan jarida sosai saboda kawai suna gudanar da aikinsu kamar yadda yake faruwa a Gaza a yanzu, in ji ƙwararru biyar a cikin wata sanarwa a ranar Alhamis. Rahotannin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuni da cewa aƙalla 'yan jarida ɗari da ashirin da da biyu wasu ma'aikatan yaɗa labarai ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama a yaƙin da Isra'ila ke yi da Gaza. Masanan sun ce, mun firgita da yawan 'yan jarida da ma'aikatan yaɗa labarai da aka kashe. da aka kai musu hari aka raunata su da tsare su a yakin Falastinawa da aka mamaye musamman a Gaza a cikin 'yan watannin nan. Akalla mutum dubu ne suka mutu a cikin kusan watanni hudu na yakin Isra'ila take yi a da Gaza. In ji ma'aikatan lafiya a yankin da aka yi wa ƙawanya. Wata sanarwar ma'aikatar ta kuma ce an jikkata mutum sittin dubu tun bayan barkewar yakin na Gaza a ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Sojojin Isra'ila sun raunata wasu Falastinawa biyu tare da kame akalla wasu da 37 a yayin wani jerin sabbin kutse da suka yi a yankin gaɓar yammacin kogin Jordan da suka mamaye a cewar majiyoyin lafiya. Majiyoyin lafiya sun shaida kamfanin dillancin labarai na Anadolu cewa an harbi Falasɗinawa a yayin da ake arangama da sojojin Isra'ila a birnin Tubas da ke arewaci. An harbi ɗaya daga cikinsu a gadon baya ɗaya kuma a ƙafa. A cewar majiyoyin lafiya, dakarun Isra'ila sun rawar Tubas tare da kama Falasɗinawa biyu, lamarin da ya jawo yin arangama da Falasɗinawa. Sojojin Isra'ila sun yi amfani da harsasai da kuma barkonon tsohuwa wajen tarwatsa falasɗinawan da ke jifan dakarunsu da duwatsu